واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا يمت الله دي قوما قوتا ديا وتا المحرم هجر النبي صلى الله عليه وسلم هذه annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1442 wadda sai daidai da talatin ga watan takwas watan agusta kalandar albashi shekara da ashirin. allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na musa bin umair da ke nan godirin alewa cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin Taurin ahkam min bulugil maram na babban malami abdullahi albassam fashin baki na asalin littafin babban malami ibn hajar al-asqalani na bulogul Mara kuma muna cikin littafi na biyar shine kitabu suya makon da ya gabata mun ga hadisin na na'isha allah ya kara mata yadda hadisi mai lamba 585 wanda ta ce Allah su sallam ya kasance kan shigar mata da kanta shigar mata da kansa ina kafi sai ta ainihin taje masa kan ya kasance yana tikafi baya shiga cikin gidansu sai da bukata ta lallai ilalla hadisun nan na imamul bukhari da muslim mun ji matanin hadisun mun ji bakin kalmomi mun ji kuma fa'idodin da ake fa'idantuwa da su daga ciki zau za mu tashi inda malaita khilaful ulama littafi irin na hannuna a juzi na uku a littafi na biyar din kitabu siyam shafi na ɗari hudu da talatin da biyu sakin layi na farko daga sama allah ya taimake mai samu dace malai khilaful ulama ga sabanin malamai inda malamai suka tattauna akan wasu matsaloli da suka shafi mai itikafi اختلف العلماء في لمس الرجل المرأة بدون حائل وبدون biduni هل hal الوضوء wudu'a am aula malamai sun yi saɓani. cikin sha'anin mutum ishafi mace ba tare da shamaki tsakanin hannunsa ko jikinsa da nata ba hakanan kuma ba tare da sha'awa ba shin hakan ina warware alwala ko baya warware alwala Fa فذهب shafi'i wa وأتباعه ila annahu ينقض sai imamu shafi'i da mabiyansa suka tafi akan cewa taba mace bayan alwala ko da sha'awa ko ba sha'awa da shamaki ko ba shamaki in dai mutum ya taba mace to alwalarsa ta warware na bi qawlihi ta'ala suna masu kafa hujja da fadar Allah madaukaki da ya yace aula mastumun nisa an-nisa ar 43 suite ko kuka shafi mata sura ta hudu suratul nisa aya ta 43 fa innahu haqiqun fil mas a haqiqatun fil mas suka ce allamsu ina zuwa da ma'anar haqiqa a wajen shafa mutum in shafi mace ko ya taba abu wa zahaba al-a'immatu thalathatu ila annahu la yanqu malamai uku imam abu hanifa da imam malik da imam ahmad bin hanbal suka tafi akan cewa taba mace baya warware alwala muhtajjina bima fil bukhari hadith rakam 485 wa muslim hadith rakam 793 an aisha radhiyallahu anha qalat sun kafa hujja bisa wannan fahimta tasu da abin da zo a cikin sahih bukhari hadith ne lamba 185 da sahih muslim hadith ne lamba 793 da sanadi zuwa na na isha Allah ya kara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yusalli manzo Allah sallam ya kasance kan yi sallah wa inni la mu'taridatun bayna yadayhi i'tirad al-janaza ina gaban sa na gitsiya a gaban sa git kwanciya irin ta gawa wato inda ake gitsiya a ginda ya gawa a gaban liman idan zai mata sallah فإذا أراد أن يسجد إن ينفن ينسجد غمزني سيما زال الله صلى الله عليه وسلم يتبعني فقبضت رجلي سيم جني kafafuna. to wannan kun ga hadisin ina nuna manzo Allah yana taba ta to kuma alwalarsa ba to a cikin sallah ne ma to tunda yana sallah ya taba ta inda alwalarsa ta wurare kun ga shikenan kawai sai mu ga ya fita daga sallah wa bi ma rawahu muslim hakanan sun kafa hujja da abin da imam muslim ya ruwaito hadis na kamsabomiyat ilaihi wa khamsin hadis na lamba 751 wan nasa'i hadis na kamsabomiyatun tisun wa sittun da imam nasa'i a cikin sunan hadis na lamba 169 qala tashi فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وترانا نالا لبمن ذا الله صلى الله عليه وسلم ناجبا جيشبا faj'altu atlubu sai na dinga lalaba shi ina neman sa ina kai wa wake ina zan ji shi fa waqa'ati yadi ala qadamai sai hannuna ifada kan sa wa huma mansubatan ya kafe digadigan nasa kafafun nasa wa huwa sajidan a cikin sujada an gane to kun ga nan kuma yace ta taba shi an gane sai shi ya taba ta nan kuma yace ta taba shi to kenan kuma duk ya ci gaba da sallar shi wannan sai nuna taba mace ko mace ta taba ka da shamaki ko ba shamaki wannan baya warware Allah sai dalilin ainihin taba tan wani biyafa in wani biyafa da to kuma wannan wancan abin da ya faru shi yasa alwala ta warware amma ba taba mace ba an gane mimman من ذهب ila hadal qawl na daga cikin waɗanda suka tafi zuwa ga wannan magana alkamatu wa abu ubaidin wa nakhai wa hakamu wa sha'abi wa hammadu wa sauri wa ishaqu wa abu hanifata wa ashabu akwai imamu alkama da abu ubaid da an-nakhai da al-hakam da ash-sha'bi da hammad da as-sauri da ishaq da abu hanifa da almajiransa أما الاستدلال بالآية على النقض فغير وارد كفى حجة دوانا آية دا الله يتي أولى مسلم النساء أتي وانا مغانا تاسا أتي إن متن يتبى مشال ولا تتاور وري فغير وارد أبو نيو دا زوغا دا قوجة مغبات كما بزي تفد وانا مغانا an gane dan da haka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na mai fassara qur'ani da shi ba zai taba mace ba in ku da ya taba ta kuma yana sallah to sai ya fita ya ya sake alwala da alwalarsa ta ta warware ya ce wannan ba ke bai masa haka ba da ke bai masa haka sai a faɗa na ya tana na aisha tana faɗa ne ma ai amsa ce take bayar. kamar yadda za mu zo mu ta ce ai wani lokaci ma ya yi alwala sai banci wata daga cikin matansa sannan ya fita yi masallaci sai aka ce yanzu aka kece sai ta yi murmushi don itan an gane قال ابن رشد في بداية المجتهد ابن رشد أتم بداية المجتهد ونهاية المفتصلة سبب سبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم المسجد في كلام العرب أبن ليس ما لم يسك يساباني أسكن وانا المسألة شيني تاريا دسونا المسجد دا اللمس أسكن ذلك الله فإن العرب تطلقه على اللمس باليد مرة kan ne bihi anil jima'i marra wani lokacin laraba sukan ce allamsu suna nufin mutum ya taba abu da hannunsa Hakanan kuma sukan faɗa suna nufin jima'i mutum ya sadu da mace an gane kama fi kauli ta'ala kama yadda ya zuwa cikin faɗar Allah madaukaki da yace aw lamastumun nisa an-nisa 43 wannan aya da ta gabata ko kuka shafi mata a sura ta 4 suratul nisa aya ta wuri, to wannan ayar wasu malamai sun fassara ta taɓa shafar mace wasu muska ce a jima'i ake nufi wato ko kuka yi jima'i kuma wannan shine hakika saboda Allah yana magana ne akan wankan janaba an gane me yake wankan janaba ta mace ko fitar maniyyi da saduwa a gab saduwa da fitar maniyyi shi yake wankan janaba saboda haka kenan ayar wato hujja ce akan masu cewa ana nufin taba mace ne kawai an gane وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد لأن اللمس حقيقة يطلق على المس باليد وانا نسوك da cewa wajibi ne in mutum ya shafi mace yana da alwala sai ya sake alwala suka ce akan ce almasu ana nufin shafar abu da hannu kuma hakan ma hakika ne a maganar larabawa wa yutlaqu jima'i majazan idan aka ce ana nufin jima'i ne to wannan majaz ne ba shine hakikanin abin da laraba suke faɗan allamsu suna nufin sa ba kenan allamsu hakika ne a taba abu amma ba hakika bane a jima'i an gane وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز كما أقول قائدة تنشأ إذا اللفظ يكيكاو لكان حقيقة دا مجازي فالأولى أن يحمل على الحقيقة to abin da yafi a yi amfani da shi akan hakika hatta ya dulla dalilin alal majaz har sai an samu wani dalili da yake nuna ba hakikar ake nufi ba majaz din ake nufi kamar a wannan aya sai akwai hakika din akwai majaz din ake nufi da Allah ya ce fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum aydikum an gane Sai eh, kuma yace wa in kuntum junuban fatahharu an gane walakin liulaika an yaqulu sai dai masu ɗaya fahimtar sun samu su ce innal majaza idza kasura isti'malihi kana adallu ala al majazi minhu ala al haqiqa shi lafazi da ake amfani da shi a matsayin majazi in an yawaita amfani da shi to ya fi nuni zuwa ga wannan abin fiye da yadda hakikalin sai yake nuni zuwa gare shi kalhali fismil ga'ib kamar sunan al-ga'ib kaga in aka ce alga'i a harshen larabci ana nufin wurin da mutum zai je sakata iwala ya huta an gane ko amma ko da waka san muka ce ga'i me ake nufi ba haya an gane الذي هو عدل على الحدث الذي هو المجاز منه على المطمئن Wanda da an ce الغائب ya fi nuni zuwa ga kari ba haya wanda majazi ne a wannan kalmar fiye da inda yake al-muqmin ala al-ard min al-ard wurin da mutum yake samu ya nutsa ban kasa allazi huwa fi haqiqa wanda shine haqiqanin ma'anan al-ghaib in kace al-ghaib a harshen larabci a haqiqa shine wurin da zaka je ka sakata kawala inda zaka samu nutsuwa shine al-ghaib misali idan mutum zai ba haya ai zai je ina ta duba duba kan wani yanzu yana gani in ku har ya tsuguna a nan wurin zai yi to zai samu yayin kenan cikin nutsuwa da kwanciyar hankali an gane to shine asalin algayin ba wai ba hayan bane amma sai ga shi yawan amfani da ake da shi a wajen wannan abin sai kwacewa asalin sunan abin wannan sifa ɗin sai zaman to shi ake amfani da shi a matsayin hakika kuma an gane wanda zai a tafi duk malai ce amma ni abin da nake kudircewa annan lamsa in kana wa ala al-ma'anayn bisawa shafa ko da dai a asalinsu wajen nuni zuwa ga abubuwan guda biyu daidai da daidai suke wato taba mace ko kuma saduwa da ita au qariban min sawa ko suna kusa da juna wajen daidaito anna azhara a annahu azharu indi fil jima' amma ya fi bayyana a cikin jima'i a wurina wa in kana majazan ko da kuwa wannan din an kawo shi ne a matsayin majazi لأن الله تعالى قد كنا عن المباشرة واللمس عن الجماع وهما في معنى اللمس سود الله مدوكي ياي كناية ياي الكنية game da kwanciya da shafar mace a matsayin jima'i Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah mai kunya ne mai karamci ne to yana jin kunya idan ga ta kunyi jima'i kunyi jima'i sai ce ruhun nan sai ce aula muslimun nisa an gane ku duk yayi ne to ce wa lam tamassuhunna an gane duk ina yin kinaya ne dan baya so ya fito kalo kalo ya faɗi irin wannan abin an gane ku to dan haka ainihin kenan a nan ma Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin jima'i ne ba yana nufin taɓa mutum bane kawai wannan anan maganar ibn rushd ta kare qala ahmad shakir babban malami ahmad shakir Allah ya ji kansa ce wa hadha alladhi qala ibn rushd tahqiqun daqiq wannan abin da ibn rushd ya fada bibiya ce bin diddigi ne wanda yake ya kai matuka wa bahthun wadihun nafis kuma bincike ne bin kwakwaf ne wanda yake na fili wanda yake mai kima mai daraja da wahala ka samu wanda zai iya hada maka waɗannan maganganun ya zama ya fitar maka da irin wannan abin na wanda yake mai kyau kamar wani an gane cewa Allah ina yin kinaya da yawa a ka abin da ya shafi jima'i an gane kuma wannan shi ne eh, abin nan har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga a irin wannan abin baya fitowa yana yana da magana irin haka a kawai sai ringa yin kinaya saboda kinaya tana isar mai hankali da an gaya mu mutum wanda yake mai hankali ne ba ba gidaje ba ba ba kauye ba ba wawa ba ina gane an gane eh, in ka je abin nan da Allah hikimar ita ce inda Allah da manzo Allah su sallam suna irin wannan magana to da yau da ka sha mamaki an gane sai ya tashi maka magana sai sai Allah ma baya jin kunya shi da aka ce shi mai kunya ne bai ji kunya ba sai ni an gane to da shi da kansa sai yake yawa saboda ya koya mun ya koya maka an gane cewa akwai bagai a cikin magana kar mutum ya zamanto ainihin eh, kamar mai maganganu kamar na 'yan tasha an gane a ya dinga zaɓar kalmomi wanda zai amfani da su wajen isar da sa ƙultu malam albasan yake na ce ya a fi sunan abi dawo hadis rakam mi'atin والترمذي رقم 76 وابن ماجه 495 من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها يا ذو أتكين سنن أبي داود حديث من لمبا دليل همسن دأوكو da sunan tirmidhi hadisi mai lamba 79 da sunan na ibn majah hadisi mai lamba 195 daga hadisin urwa ɗan az-zubair daga nana aisha Allah ya kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'i cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kumbanci wata mata daga cikin matansa wa kharaja ila salat kuma ya fita zuwa sallah wa lam yatawadda bi alwala ma'ana bai saki alwala wa huwa hadithun mashhur wannan kuma hadisi ne ingantacce a shahararre wa bina'an alayhi to bisa wannan ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن القبلة ونحوها وإن كانت لشهوة لا تنقض الوضوء saboda wannan hadisin ne wasu yanki daga cikin malamai magabata da waɗanda suka biyo bayansu suka tafi akan cewa sumbantar mace da abu da ya kama da sumbanta ko da dan sha'awa ne baya warware alwala mutum ya sumbanci mace ko ya taba ta da sha'awa da niyyar sha'awa kuma ko ya ji ya ji dadin bai warware alwala saboda wannan hadisi wa mimman akhadha daga waɗanda suka yi amfani da wannan hadisi suka dauke shi a haka ali wa ibn wa wa tawus wal wa masruq akwai waɗannan manyan mutane akwai aliyu dan abi talib da abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda akwai aba dan yasa daga cikin tabi'ai wa tawus wal hasan da tawus dan kaisan da al hasan al basri wa masruq da imam masruq Allah ya kara musu rahma wa bihi qala abu hanifa kuma wannan ita ce fahimtar abu hanifa wa huwa riwayatun an ahmad kuma wannan wata riwaya ce daga imam ahmad yakhtaraha shaykhul islam bin taymiya babban malami ibn taymiya kuma ita ya zaba a cikin maganganun imam ahmad guda biyu da wata magana ya ce inda sha'awa ne ko aka samu sha'awa a wala tawarware an gane amma ibn taymiya yace saboda wannan hadisin ko dan sha'awa kai ko ka ji daɗi da ka sambanci mace ko ka taba ta alwala ka ba Abin da zai warware maka alwala wani abu ya faru ma'ana abin da ya fita daga jikinka wani abu ya fita daga jikinka dalilin taba macen ko sumbantarsa to shine warware maka alwala an gane ko amma dan kawai ka taba ta ka ji daɗi ko da niyyar ka ji daɗin ko ba da niyya ba kuka ce ba warware alwala kuma magana mafi inganci ita ce wannan ita ce wannan an gane wallazina yarawna alqiblata bi na gaba wadanda suke ganin sumbantar mace saboda sha'awa na warware alwala Hamalu, hadisu ala annahu taqbilu rahmatin wa mawaddatin la shahwa wallahu alam ce wannan hadisi annabi ya sumbanci na da na Aisha din ne saboda tausayi da soyayya ba wai dai sha'awa an gane amma sun manto wani abu a baya in ka ce rahama tausayi yanzu ka sha'awa ba za ta iya zuwa amma in ka ce mawadda soyayya to kenan nan sha'awa za ka iya zuwa ko ba za ka iya zuwa ba an gane a baka ga matan zamani ba ma abinda suke cewa da saduwa sai suka canza mata suna sai a ce wai soyayya a haka suka sa suna ba ga sunan ba in ya mace sai cikin shege sai ta ce wannan dan soyayya ne ana faɗa ko ba a faɗa a to shi kenan ashe kun ga sun canza abin ma suna kenan ashe soyayya ita ce dafi na dagawar sha'awa saboda haka wannan maganar ta zama hujja kuma kan su yana cikin maganarsu amma in yi shele mutum ya taba mace saboda sha'awa in babu soyayya ma baya zuwa in kuma kaga haka to kuma mutum ya zama ɗabi'arsa ta zama wata fanɗarrabiyar ɗabi'a ke sai zamanto eh, ina da cuta irin ta sha'awa ta kama shi da haka da abin da yake macen da yake so ko wanda yake so da wanda baya so kawai shi dai ya abin nan kuma ga sunan suna da yawa da haka za ka ga har suna bin dabbobi sai ka ga mutum yana bin dabba ina ina ina ina saduwa da ita saboda sha'awa ɗabi'a ta fandare ke kenan asali sha'awa ko soyayya ita ta take motsa sha'awa an gane to dai a takaice wannan ita ce magana mafi inganci taɓa mace ko dalilin ko da sha'awa ko an ji sha'awa da niyya ko ba niyya wannan ba ruwa da alwala ba ruwa da alwala wanda ita ce magana mafi inganci a cikin maganganu saboda wannan tana da nasbi amma wacce magana ba ta da nasbi tawili wili cewa suka ce a'a wannan hadisin na Aisha za a dauka ina tabbatar ta ne saboda ainihin tausayi da kuma soyayya ba don sha'awa ba an gane wallahu a'lam to sai hadisi mai lamba 586 wa na aisha ta radiyallahu anha qalat daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace as-sunnatu 'ala al-mu'takif alla ya'uda maridan wa la yashhadu jinazatan wa la yamuss wa la yamass imra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruja eh, wa la yakhruja li haja illa lima la budda lahu minhu ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره وأن حديث بسنة نزوانا نائشة الله يقارى متى تتي السنة على المعتكف سنة جميعي تكافي ألا يعود مريضا كان يجي يدوب مرة لاتيا ولا يشهد جنازة كما كان يجي سلر قاوة ولا يمس امرأة كان يشافه مشي wala yubashiraha kada ya taba ta wala yakhruja li haja kada ya fita saboda wata bukata illa lima la budda lahu min sai bukatar da ba makawa dole sai ya fita saboda ita wala kafa illa bi sawm kuma ba yin itikafi sai da azumi sai ana ne yin sai yana yin azumi ba wai sai a watan azumi ba a sai ne yin yana yin azumi wala itikafa illa fi masjidil jami'a kuma ba a yin itikafi sai a masallaci na juma'a wannan hadisin rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2473 wala ba'sa bi rijali kuma babu laifi game da malaman hadisi illa anna rajiha waqfu akhiri sai dai magana mafi inganci karshen sa mawqufi darajatul hadith ga matsayin wannan hadisi aslul hadisi fil bukhari حديث رقم 2025 ومسلم حديث رقم 1176 من حديث عائشة أصل أن حديثنا تكون بخاري حديث من لمبا دبو ميدا عشرين دبير دسي مسلم حديث من لمبا دبو دريد سبعين دبير دجا حديث أن عائشة الله يكارا متى يداه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi kwanaki goma na ƙarshen ramadan hatta tawaffahu Allah har Allah ya karɓi rayuwarsa zadal bai haƙi hadith rakam samanu alaf samaniyatu alafin salasumiyatin sabon wasu sab'un imam bai haƙi a tasa ruwa ya yi ƙari a cikin sunan hadith mai lamba 8377 wa qalat nana aisha tace as-sunnatu lil mu'takifi alla ya'uda marida sunna ga yi itikafi kar ya je duba mara lafiya ila zuwa ƙarshen alhadis wannan hadisin da muka yi wato tun daga yadda ya ce ana aisha ta rabbi Allah ana qalat as-sunnatu 'ala al-mu'takifi Allah yahuda maridan wala yashhadu janazatan zuwa ƙarshen hadisi wannan duk maganganu ne na Aisha an gane wa isnaduhu sahih isnadin hadisin ingantacce ne wa akhraj Abu Dawud hadhihi ziyada bi isnadin jayyidin ala sharri Muslim imam muslim ya abu dawud ya fitar da wannan hadisin da wannan ƙarin da isnadi wanda yake mai kyau wanda ya cika sharadin riwaya a wajen imam muslim mufradatul hadith ga bakin kalmomi a wannan hadisi as-sunnatu da tace as-sunnatu 'ala al-mu'takifi yani abin nufi addinu wa shar'u wato abin da yake addini abin da aka shar'anta fa aisha radiyallahu anha na na Allah ya kara mata yadda أرادت إضافة هذه الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا تنا نفن دينجل وأن مغنى زواج النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر أبغنغنو هو مغنى دعيكي annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace a aikace a masallaci yayi tikari masallacinsa kuma na menene na juma'a sannan annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya fara yi tikafi har ya fita duba mara lafiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya fara yi tikafi har ya gama bai halarci sallar gawa ko ya je ya raka gawa abin da ya ba kaga wannan tana hikayar ne abin da ya faru an gane wa ya'uda ada ya'udu audan fa huwa a'id jam'uhu uwat wa uwat lafazin ya'uda daga ada ya'udu udan sai ya zama to fa'il din ai jam'insa uwat ko uwat ai zaral Maryam wato ya je ya ziyarci mara lafiya fa ziyaratul mariyudi tusamma iyada da aka zuwa a duba mara lafiya a harshen larabci ana cewa da shi al'iyada sai ka ce uttul mariyud ko kuma indi iyada ina so ina da dubi da zan je an gane ba sai ka ce uridu ziyaratan marid ba a wannan kai dogon larabci kenan kai eh, me suke cewa da shi kai ujma kai gwaranci a wajen larabawa an gane shahada shahida yashhadu a yi hadara da ta ce wala shahada janaza lafazin yashhada daga shahida yashhadu a yi hadara wato ya halarta wal muradu bidalik abin da ake nufi da wannan ittiba'ul janaza hatta tudfan mutum ya bi gawar har aje a binne kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi tikafi tunda al'adar su shine su dauko gawar mamacin su kawo wajen manzo ya mata sallah ba shine yake tafiya yaje sallah din an gane da shi yake tafiya sai suka ce kai a daina wahal da Allah duk wanda yake da mamaci yake son manzo Allah ya sallah ya dauko ya kawo masallaci in ba ka bane wani zai maka sallah iwa mamacin ka sallah to da ka daga nan sun suke ɗaukowa su kawo masa to duk da cewa makabartar tana kusa da masallacin manzo Allah duk wanda ya je makacin uku ya ga a ga inda suke da masallacin annabi to duk da haka in ya zo sai dai mata sallah sai su dauka su je su gani an gane ku shi baya bi to da haka ta ce wala ya janaza ba zai bi gawa har abin ne ta ba wannan ba yana cewa idan ka zo kana masallaci kana yi tikafi in za yi sallar gawa a masallacin ka ce a ba zan yi sallar gawa ba ai ba sunna ba ce ba sunna da yi tikafi ba ce ba abin da ake nufi ba ke a an yi sallar kuma ka bugawa har zuwa makabarta wajen binne shi ne abin da ake magana a da ta ce janaza da fata yarjima kasriha lafazin janaza an karanta janaza an yi fataha an karanta jinaza an yi kisra wal kasru afsahu amma yin kasra din shine yafi al jinaza wa takhfifun nun nun din kuma wasali ne kawai jam'uhu jana'i jam'in sa shine jana'i ismun linnashi alayhi bayyin abinda ake cewa al jinaza shine makara idan da mamaci kai, to sai ta al jinaza da kisra an gane amma idan makarantar tsuranta ba ka ta da ta jinaza an gane su sai dai ka ce bisa annash ko ka ce sarirul mai ko sarirul hamd an gane amma idan akwai gawa a kanta kuma to ba za ka ce dai ta na'ashin mayyit ba ko ka ce sarirul hamd ba a'a sai dai ka ce aljinaza wannan shi ne eh, ko ita ce magana mafi eh, fusha wato fasaha a cikin maganganun larabawa ya masu bi fatil ya lafazin ya masu ya din za mata fata wa tashdid sai na din kuma za mata shidda yuqalu massa ya musu massan akan ce massa ya musu massan min babin nasara daga babin nasara ne masahu idan mutum ya shafa abu wa ya bi yadayhi ila jismihi bila ha'i mutum ya kai hannunsa jikin wani abu ya shafa ba tare da wani shamaki ba kamar mutum ya taba jikin mace wa masamra'atihi jama'aha wa huwa al-murad huna da tace wala masamra'atihi ba zai shafi matarsa ba abin nufi jama'a ba zai yi jima'i da ita ba wa huwa al-murad huna shine abin da yake nufi an in ba haka ba kuna iya tunawa mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa ta je ta kai masa ziyara a masallaci na yin har kuma ya je ya raka ta kuma sun yi musafa an gane to kenan idan da haka to ba zai ba nan ba da ana nufin tabawa ne haka kawai to ba za a yi an gane ta ce yubashira yuqalu bashara rajulu zawjahu eh, yubashira lafazin yubashir ana cewa bashara rajulu zawjahu mutum ya yi mubasharan matan shi lamasa bishrataha bi ilsaqi bishratahu bi bishratiha akan ce lamasa bishrataha idan mutum taba fatarsa ta taba fatar matarsa an gane shi ne bishira ma'khuzatun min albishira an ka dauko an ciro kalmar ne daga albishira, bishra wa hiya zahirul jild shine bayan fata fata wannan ita ce ta al-bishra an gane la budda da tace illa ma la budda minhu ai la mahisa wala ma'dila wala manas wato ba mafaka ba makarkata ba wata matsera walaisa laka min zalika buddun ba ka da yadda za ka yi daga wannan abin yuridu na bihin itlaq ala ayi ka suna nufin itlaqi ne ta kowace fuska wato abin da ba yadda za ka yi da an gane to jagirta da shi budda an gane fa budd lafazun budd la yu'rafu isti'maluha illa maqrunatan bin ba a san ana amfani da ita ba sai an hada ta da korewa da haka ba za ka ce min buddin ba a sai dai ka ce la budda an gane la budda ba makawa kenan dole sai ka yi kaza ba ka wani zaɓi sai wannan abin an gane وعن ابن عباس رضي الله عنه hadisi mai lamba 587 kenan wa da sanadi zuwa abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda da mahaifinsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa 'ala al 'ala nafsi ba wajibi bane ga mai itikafi ya azumi sai dai in ya wajabta a kansa yin azumi rawahu hakim wannan hadisi imam zaru kutli ya ruwaito shi a cikin ilal jibi na biyu sha biyu na ɗari da sufahin da tara da hakim a cikin mustadrak hadisi mai lamba dubu da ɗari shida da uku warrajihu waqfuhu aiba magana mafi inganci shi ma wannan hadisin mawqufi ne akan abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ne ya faɗa haka darajatul hadith ga matsayin wannan hadisi الحديث موقوف حديث موقوف قال المؤلف ميتالي في يتي arrajihu waqfuhu ala ibn abbas magana mafi inganci hadisin mawqufi ne ya dakata ne akan abdullahi dan abbas qala al-baihaqi imam al-baihaqi yace as-sahih annahu mawquf magana mafi inganci hadisin nan mawqufi ne wa raf'uhu wahmun yace a daga maganar ma zuwa ga manzo Allah sallallahu wannan wahami ne an gane mutum ya samu rudu kenan ya samu birkicewa a cikin ilimin shi ma yu'khadhu min al-hadithain ga darussan da zamu koya waɗannan hadisai guda biyu Al'awwal na farko taqaddama anna ma'na al-i'tikaf huwa qat'u al ala'iki, 'an al-khala'iq wa munajatul al ya gabata cewa abinda ake nufi itikafi yanke kowace alaka gabaran ababen halitta da sadar da zumunci da gani da Allah madaukaki mahalicci fa yajibu 'ala mutakifi mulazamatu mu'takafihi saboda haka ya zama wajibi akan da yi tikafi ya lazamci wajen da zai yi tikafi. wala yajuzu lahu khuruj min bai halatta gare shi fita daga inda zai yi tikafi? illa lima la budda lahu minhu sai ga abin da ba makawa dole sai ya aikata shi min ma'akalin daga abinci wa mashrabin da abin sha wa taharatin da tsarki wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka fa in kharaja idan mutum ya fita ba da irin waɗannan dalilai ba batala atikafu to eh itikafin nasa ya lalace an gane darasi na biyu la yajuzu lil mu'takifi an ya'uda marida bai halatta ga mai itikafi ya je duba mara lafiya wala ya yashhadu jinaza kuma ya halatta sallar gawa ko raka gawa wala ya yazuru qariba kuma kada ya je ziyarci wani makusanci wala yakhruju li ayyati qurbatin la tata'ayyanu alayhi kar in fita daga wani abu da zai dan ki samu lada wanda ba dole bane a kansa wa zalika bi ijma'il ulama wannan ijma'i ne na malamai in dai mutum yana yi tikafi in dai wani aiki ne na lada da zai samu wanda ba wajibi bane a kansa wanda ba zai samu wanda ladan ba sai ya fita wajen masallaci to ya ya saraya a kai in ku fita to yi tikafin ya lalace to kamar wanne ne abu wanda yake na wajibi a kansa misali a ce mahaifin mutum ba su da lafiya dan yana yi tikafi su ce a ah, to ai mahaifin kai ba ina yi tikafi da haka ba zai Allah ya baka lafiya ko ba ba Allah ya baki lafiya ba a wanda dole ka je ka gani an gane ku yanzu wannan abin da za ka yafi tikafin da za ka yi ya fi itikafin matar ka ba ta da lafiya dan ka ba shi da lafiya sai ka bar wannan abin nan a babu abin da za ta a gidanka ko iyanka babu abin da za su ci kana yi tikafi sai ka ce ai wallahi tikafi ne ke sai dai ku hakuri ku je ku yi bara ko ku sanya za ku yi ina na yana yi tikafi a sai ka fita ka je ka ne wajibi ne ka je ka nemo musu abin da za su ci an gane in ba haka ba to yi tikafin ya zama to dalilin eh, mustahabbi ka bar farilla an gane dalilin mustahabbi ya zama to ka bar farilla to kuma ran lahira abin da za a fara duba farilla din bal shi mustahabi aiki na mustahabi da kake yi ai kana yi ne saboda in farillar ta ta waya a cika sa ko to sai zaman to wannan kuma ba wai zancen ta waya ake ba ba raguwa ta ba a'a kila ce gaba ɗaya ko kuma a sa su ne fandisho ɗin ne sai ne babu shi sai ka zaman to tubalin toka ka saka a ƙasa sai ka ɗauko bulo inci tara kuma ka ɗora a sama ya zai zauna saboda haka dole sai ka fara kiyaye abin da yake na farin lada na wajibi da yake kanka tukuna gabanin da ce za ka wancan abin nan an gane a salis darasi na uku kala ashabuna malaman mu suka ce idza sharrafa tibtida ila itikafi al khuruj ila mithl hadhihi al qurab min iyadati al marid wa shuhud al janaza wa nahwu dhalik falahu sharq idan mutun a farkon yi itikafin sa ya sharɗanta irin waɗannan ayyuka na kirki kamar duba mara lafiya ko halatta sallar gawa zuwa bin gawa da abin da ya kama da wannan falahu sharɗuhu to sharaɗin nasa yana nan an gane kamar yadda muka ji makon da ya gabata kenan ko sha don za ka shiga yi tikafi ka sharɗanta Allah duk abin da kake so ka sharɗanta za ka yi ya Allah zan yi tikafin na ma zan je ofis zan je kasuwa zan je gona zan je wajen kwado gona ya ubangiji zan je kaza zan je kaza Allah duk wani abu da ya taso min wanda zan samu aiki wani aiki na lada wanda zan yi ya ubangiji zan fita je sai ka sharanta ka eh, in ka sharanta to shabadin yana abin da ake magana shine ka shiga kurmar shiga to in ka shiga kurmar shiga sai kai kurmar fita kenan ko wa huwa marwiyun an jama'atin min as-sahaba wannan magana ce da an ruwaito ta daga wasu mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu Allah ya kara musu yadda wa li'anna ishtirata wa anna al-ishtirata yusayyiru al-mushtarak sannan saboda sharɗin ta wani abu ina mayar da abin da aka sharɗanta din kamar wani abu ne da aka togace a ba shari'a ta ce karka fita ba sai abin da yake dole a kanka haka aka ce yanzu misali idan mutum yana yi tikafi dan saboda tsabar zawa zai yi fita sai ya zo mana da ko masallaci sai sai zai ba aya iya a ciki ai ba zai yiwu ba dole ya fita ya zai ajiyar kuna gano wannan to kenan yanzu sharata ne ta keɓe masa irin waɗannan abubuwa to yanzu idan ka ce ya ubangiji zan yi ta kafi amma zan je ofis Allah zan je gona Allah zan je wajen aiki Allah zan je kasuwa Allah zan yi kaza zan yi kaza kai sharɗanta abin da kaga dama kuna ganewa to ya zama kamar wancan abin da shara ke ne an gane ya shiga cikin mustasna قال ابن هبيرة babban malami ibnu hubaira Allah ya ji kansa yace wa huwa sahihu indi wanda yake ce magana mafi inganci a wurina na kala an-nakhai ibrahim an Allah ya ji kansa yace kanu yastahibuna lil mu'takifi hadhihi al-khisal malamai magabata sun so mai itikafin yin waɗannan abubuwa wa zama bi zalika al-muwaffaq al-muwaffaq ibnu qudama ya fada haka yanke wa huwa al-mashhur min al-madhhab kuma wannan da ya mashhura a madhhabi imam ahmad bin hanbal a cewa ainihi mai yi tukafi ya shardanta kansa irin waɗannan abubuwan su suka fi gare shi saboda yanzu ka yi tukafi wanda lada ne za samu me ladan yi tukafi abin da muka ji sha ladan yi tikafi babban abin da yake cikin ladan yi tikafi shi ne tasfiyatun nas za ka ji zuciyarka ka tsarkake zuciyarka cewa waɗannan kwanakin irin harafin nan da ake gani ta ana sani ko ba a sani kai baka gani ba irin ƙaryanin da ake ji ta ana sani ko ba a sani baka ji ba irin gulma da tsegumi da ake a majalisa duk baka yi ba abin da za ka samu kenan akwai wani lada za ka samu wannan lada amma ba a ce ga ladan ba amma yanzu idan ka je ka raka gawa ka halarci sallar gawa kuma aka yi mata sallah kana nan aka raka gawar da kai har makabarta aka je aka binne gawar har aka gama ka dawo gida lada nawa kake da shi annabi ya gaya maka kana da kira tsaini aka suka ce da manzo Allah me kira ita yanki ne na lada girman sa kamar girman dutsen Uhud waɗanda suka je maka a cikin ku sun ga girman dutsen uhudu kun ga tsinsa tsayinsa a tsaye ya kai mita ɗari takwas a tsaye sannan shimfiɗarsa dai ya kai kilomita goma sha wani abu inda shimfiɗa ya kwanta to yanzu dan kana yi tikafi sai ka rasa wannan ladan guda biyu ko uku ko hudu yaya mara lafiya zuba mara lafiya haƙƙi ne a kanka haƙƙi ne na ɗan uwanka musulmi a kanka kamar yadda raka gawar haƙƙi ne ɗan uwanka musulmi a kanka kenan nan farko akwai sauke haƙƙi sannan kuma ga wannan lada <laughs> kuna ganewa to saboda haka in za ka shiga tikafin sharɗanta wa kanka irin waɗannan abubuwa sai ka je sai ka yi su alheri ne gare a ya ubangiji zan yi tikafi a nan masallacin nan nake yi tikafi ba yin tafsiri ya ubangiji zan rinka fitan je wajen tafsiri yawanci ba da azumi nake yi tikafi ba kuma ana tafsiri da azumi ba ka je ka koyi addini ka je ka san Allah ibada ce ko ba ibada ba ce to shikenan sai ka ta kanka ina fatan muna gane da shi ba ga littafi a gaban ka ba yace in ka shaɗanta kuma ya yi kafin yayi shi ne nace ba shi a gaban ka ba an gane ku bal shi ne ma abin da malamai suka fi so Ka yi kafin mashuru ai rashin yin yi kafin mashuru ya sa mutane da yawa ba sa yi kafin kuma sannan wasu da suke ganin sai an ɗauki wani dogon a ah, yanzu ba ba masallaci kai ba kana iya shigowa da niyyar yi kafin kake daga lokacin fara karatu zuwa koma kuma Allah zai baka ladan yi kafin kaga kenan ma'anar ita kafin ta aka matsa ta da yau da aka can farko ai mun ji ita kafi lokacin sama malamai sun yi sabani akan menene dure shi tsawon lokacin da za a dauka ana yi ita kafi sai muka cewa mafi karancin lokacin da za ka iya dauka kana yi ita kafi lahza iftari ka ta yawo bangiji zan shiga yi masallacin kafi zuwa kiftawar ido na ko zuwa kiftawar ido kuma ya yi kuma kada ta yaro ai ni da ne na gifta da na yi daidai da wanda ya kwana goma in ka fi shi bin Allah cikin na giftari da sai ka fi shi lada ka fi shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah ba yawan abin bane a Allah da yake da gida a sama baitul ma'mur a saman bakwai kullum waɗansu mala'iku ne dubu saba'in suke shiga cikin su yi ibada yini suke daga fetuwar alfijir zuwa faɗuwar rana in suka fita har a kiyama ta tashi ba za su sake koma ba ne za su je su yi gobe a yanzu wannan yini guda da suka yi da yini gudan mutanen duniya gaba ɗaya su je su yi itikafi kai in aka tambaye ka in ba ka sa son zuciya ba nawa za ka ce ya fi tuwa saboda Allah aka fi tunanin Allah a cikinsa na mutane ko nasu nasu ne, fa ba haka zai kasance nasu sai ya fi nagu saboda bai su a sunan Allah ma ku ubangijin da ya halice su shi yake ba sa saba masa mu kuma ubangijin da ya halice mu shi yake muna saba masa shi ya faɗa ko ba shi ya faɗa ba har ma saban ya zama to wani ado kuma a tare da mu har annabi yake cewa ba dan ma kuna saban Allah kuna tuba ba da sai Allah ya tafiyar da ku ya kawo da za su ringa saban suna tuba Allah yana gafarta musu yanzu sabon ya zama ado ke ya zama kwalliya to amma kuma wannan ba shi ke ta kaje kai sabo kana sani Allah ya ganar da alaikum assalam ah. fai ita yanzu kamar waɗanda suke zuwa karatu haka sayin zuwa su za su yi tikafi kuma su je wajen malamin su yi karatu su dawo saboda me zai hana ba shi yanzu muka ji ba kawai abin da za ka yi za ka shiga sai ka sharɗanta ya Allah zan dinga zuwa darasi na hudu dinga zuwa ɗauko karatu na الرابع درس نهض يدل الحديث على أنه يشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجماعة hadisin yana nuni ga cewa an sharɗanta yin itikafi ko in yi itikafi an sharɗanta ya zama a masallacin da ake sallar jami'i wani kauli ta'ala kuma saboda fadar Allah madaukaki da yake wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid al-baqara 187 ya ce wa latu ba shi ruhunna kar ku kwanta da matan ku ku sadu da su wa an tuma haƙi fil masajid alhalin kuna yi tikafi a masallatai sura ta biyu suratul baqara aya ta 187 wannan sai nuna sai a masallaci za a yi tikati kuma masallacin da ake yin jami'a al darasi na biyar kaunuhu fadar abdullahi dan abbas da ce, wala itikafa illa bi sawm ba a yin itikafi sai da azumi a fadar na Aisha haza dalilul hanafiyyah wal malikiyyah wannan shine dalilin malaman ahnaf da malaman malikiya amma jumhurul ulama wal mashhur an al-imam shafi'i wal imam ahmad fala yushtaratu as wannan amma wajen mafiya yawan malamai da kuma mashhurin magana daga Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya kara musu yarda rahma ba shartanta azumi ga bayin azumi ba a itikafi ba wa qad taqaddama dalilu dalilu wannan maganar kuma ya gabata wa hadha al-hadith al-mawquf la yu'aridu ma taqaddama min al-adillati min adam ishtirat as-sawm kuma wannan hadisin mawqufi nana na insha Allah ya kara mata yadda baya ci bai ci karo da ainihin hujjojin da suka gabata da aka ce ba a sharɗanta yin azumi ga mai itikafi ba da aka magana mafi inganci wanda zai yi itikafi ba lallai ne sai ina azumi ba an gane da aka ba lallai sai da watan azumi kawai ake yin itikafi السادس درس من الشدة الحديث رقم 587 hadisi mai lamba 587 shine hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda sarihun bi adam ishtirat as-sawm ya zo kalo kalo yayi bayani ba a ta yin azumi ba ga mai yin itikafi wa huwa muayyadun muayyadun bil adillati sabiqa kuma yana karfafar hujjojin da suka gabata ne cewa yin azumi ba wajibi bane akan mai itikafi mai itikafi in ya ga dama yayi azumi in ya ga dama ya ajiye azumi السابع درسي نبقي إذا نظر المسلم الصوم مع الاعتكاف إذا مسلمي باكن شيء شوى ذي اعتكافي كما إنا الأزمي وجب الوفاء بالأجل النظر ونن واجبين سبوة باكن شن يي أزمي لا من أجل لزوم الصوم مع الاعتكاف باويدا دولة إن ذا اعتكافي في أي أزمي با فمن نظر أن يطيع الله فليطيعه saboda ƙa'ida tana cewa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yi bakance yayi alƙawari zai da'a ga Allah to yayi masa da'a hada wanda yi bakance yace yayi alƙawari zai yi sadaka to yayi sadaka yayi bakance zai azumi to yayi azumi hasamin darasi na takwas qala ulama malamai suka ce yustahabbu ishtigal al-mu'takifi bil qurbi an so mai yi tikafi ya shagaltu da ayyukan samun lada min salatin wa qira'atin wa dhikrin wa sadaqatin wa siyam na daga sallah da yawan karatun qur'ani da yawan zikiri da yawan sadaka da azumi walaysa lahu zikirin maqsus kuma mai itikafi babu wani zikiri ke da aka ce shi zai yi wala fi'lun ko na aiki ke da aka ce shi zai aikata siwan lurfi fil masjid in banda zama a cikin masallaci wa afdalu zikri tilawatul qur'ani bi tadabbur amma mafi falalar zikiri shine karanta alqur'ani da tuntuntuni akan karatun qur'ani fa hadha la ya'diluhu shay ba abin da yake daidai da wannan daga cikin ayyukan lada ko zikiri babu wani wanda ya kai zikiri da ya kai karatun alqur'ani da tuntuntuni akan an gane ko ba karanta qur'anin ba kawai a'a kana yi kana tadabburi wannan ayar ne Allah ya sannan ka auna ta da kai shin gabanka suna tafiya da ayar ai kuna gane ku gabbanka suna tafiya da ayar ko ko ayar ta yi wani waje gabbanka sun yi wani to haka ake so kana karanta qur'ani wanda yake karanta qur'ani yana bibiyar abin da yake karanta kuma yana auna karatun da kansa to su sun fi ingantuwa sai ringa tafiya ban kasa a ringa cewa kun ga qur'ani ne yana tafiya da kafafu da haka na na isha ta ce wanda yake so ya ga qur'ani a aikace ya kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce qur'anun yamshi ala al-ard qur'ani ne yake tafiya a banza saboda ne duk abin da qur'ani yake ayi manzan Allah yake fara yin shi kuma duk abin da qur'ani yake a bari manzan Allah yana bari to haka ake so ka kasance kana karanta qur'ani ayyukanka da halayenka da ɗabi'unka suna ɗabi'antuwa da qur'ani ɗin. ba karatun ba kawai a gane ko ba karatun ba kawai yau Allah ya kawo mu duniya wanda zaka zaka iya sanin mai duniya yau take ciki akwai professor sun fi guda 60 a jami'ar Cambridge University dukkanin su wato kwararru ne gwana ya kaɓe da ya shafi ƙur'ani ba wani gwani a ƙur'ani da zai tafi sanin ƙur'ani babu shi kuma ba musulmi ba Allah ya sa kuna gani sun fi sittin suna yahudawa ne amma saboda sun mai abin sana'a ce kawai ga mutanen mu suna zuwa wajen su yi karatu su ga haka suke da washin brand an washin brand nasu an wayar musu da kai ya zama to addinin ya zama wani ba a wajen su ba su ɗaukar su da muhimmancin da ya kamata an gane saboda ne saboda malami yana tasira ko ɗalibi yana tasirantuwa da malamin ba malami yana tasiri akan ɗalibin shi to saboda haka irin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da suke bambanta karatun ƙur'ani da ainihin wato da tadabburi da kuma karanta ƙur'anin haka nan kawai in kana karanta shi haka nan kawai to shi kenan ba zai canza maka ɗabi'a ba ba zai canza maka hali ba in ka yi abu kuma aka ji ka san ƙur'ani ta rinka ce a wannan kamar bai san ƙur'ani ba a yana yi ko ga shi na abin ya zo ma rana ta kai amfani da faɗar malam kar kai amfani da aikin Allah ya so to da haka babu wani zikiri da yake daidai da karanta qur'ani da tadabburi التاسع na نفترى الاعتكاف حبس النفس abin da ake cewa itikafi shine mutum ya tsare kansa wa jam'ul himmati ala eh, nufuzil basirati fi al qur'an mutum ainihin ya hada himmar ta wuri guda da zurfan tunani wajen tadabburi hankaltar alqur'ani wa ma'ani tasbih da kuma ma'anar tasbihi da yake yi wa tahmid da godiya wa tahlil da hailala wa zikrillah da ambatan Allah duk abin da kake faɗa kace subhanallah kai tunani ne subhanallah take nufi in kace alhamdulillah me alhamdulillah take nufi in kace Allahu akbar me Allahu akbar take nufi in kace la ilaha illallah me la ilaha illallah take nufi ba faɗar ba kawai ai kuna gane ko eh zaka ce kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to me suke faɗi ba faɗar ba ce kawai eh, girman ladan da za ka samu girman yadda ka hankalce su za ka sai ka ga kana zaune sai ka faɗi guda ma lagashin tinkiya saboda mai babu ta dabburi amma da kana faɗa inda ake so ka fitar da harufa inda ya kamata sannan ka hankalci ma'ana sannan kuma ka auna wannan kalmar da kai ka yi ka auna nauyin kalmar da kai yaya ina kake ina take shin kuna fuskantar juna nauyin ku yayi daidai ta tsara ka nauyi da abin da ya kama da haka to wannan sai shi ne abin da ake cewa in ka faɗa za ka samu ladan faɗar da ya cika sammai da ƙarfi amma ba kawai shi ganin tsoron zuwa sun ai kuma su maka kire ku ina jin kun ji wani audio ko kun ga wani audio kwanan abin nan visual abin nan yana yawo kwanan nan yan mata ne guda biyu suka yi sallah ana idarwa sai ɗaya tarin sai ɗaya ta ce me haka sai ta ce wai abbreviation ne na subhanallah saboda haka maimakon subhanallah ta ke me ta ce me haka sai wai abbreviation ne an takaita ne takaitawa aka wani aka bashi ƙur'ani, kasa da minti talatin sai ya soke ƙur'ani, aka ya karanta shi gaba aka ya haka wai abin da ake wai kana so ka wai sai ka tashi wai matashiyar nan zuwa wata wai ka karanci wannan shafukan kenan gaba ai qur'ani irin da akwai matashiya ko to wai wannan matashiyar wai ka juya haka ka karanta ɗaya matashiyar wai ka karanci wannan shafin kenan gaba da haka ƙasa da minti talatin ya gama juya ne takaddun ya karance qur'ani ya wannan wasa ke da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya karanta qur'ani ya karanta shi kasa da kwana uku yace da karanta qur'ani ba kage zo sai su zo su zauna dare guda ta karanta qur'ani kage da sabon gida zaka tare a ce zai maka sauka 60 zai maka sauka 600 zai maka sauka kaza in jiwa ya kai fili yana da wata bukata sai a ce zai maka sauka qur'ani sai a zo a na a karanta alaran ma ne zai yi aure ya zo a kwana a soke qur'ani in ji annabi ya ce wanda duk ya karanta qur'ani a dare ɗaya gaba a rana ƙasa da kwana uku yake bai karanta qur'ani ba kaga kowa ya ce ya karanta qur'ani ƙasa da wannan mu za mu ce bai karanta qur'ani kuma kowa ya karanta da haka ne malamai suka ce abubuwan da ake dinginawa irin su Usman dan Affan da aka ce duk dare ina soke qur'ani da Ramadan wannan ba gaskiya bane saboda su annabi ya gaya wannan magana cewa wanda ya karanta qur'ani kasa da kwana uku bai karanta qur'ani za su yadda su karanta qur'ani kasa da kwana uku ba za su ba zai yi ba saboda haka dole sai ga daukar bidiyo kar ka dinga wani ina yi wani ina yi ko ana kaza ana kaza kar ka damu da abin da ake yi ka damu da abin da shari'a ta yadda ake wannan ita ce babban matsala abin da shari'a ta yadda a yi shi za ka damu da shi ba wani ina yi ko wani ina yi ba ko ana yi ba ruwan allah da ana yi ta wani malamin a ma mabi ki aka ce malam ana iya cewa kaza sai ce gashi ka faɗa da ba a faɗa ka faɗa na ana iya faɗa to malam ya za ce sai ka ce daidai ne a ce kaza to yanzu kana tambayar ne hukunci kenan yanzu daidai ne a ce kaza to sai a gaya maka eh daidai ne ko ba daidai ba ne amma ana iya faɗa ka faɗa inda ba iya faɗa ka faɗa to kamar haka ne da haka ana yi wannan ba hujja ba ce daidai ne a yi ita ce hujja an gane al'ashir darasi na goma na ƙarshe wa alal mu'takifi ijtinabu ma la ya'nihi wajibi ne akan mai itikafi ya nisanci duk abin da bai dame shi ba min jidali na daga musu wa mira'in da jayayya wa kasratul kalam da yawan zance surutu li'annahu makruh saboda wannan abin kyama ne liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne yake min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ina daga cikar kan musuluncin mutum ibar abin da bai dame shi ba rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi hadisi rakam 4000 مئتان ثلاث وتسعون حديث من لمبا دبو هدو دا قريبيو دا عشرين دهو nan أننا قام قانا علم من كوكر شوانا أبنا Allah, sai mu tashi bayani kuma kan daren lailatul qadr an gane da fata Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai Abin da muka faɗa ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya taimana Abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma Allah ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa akrim wa anim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته